Sallama da fatan dukkunanan lahiya da wannan maraicen talata biyar ga watan Yuli. 'Yan jamhuriyar Nijar da suka sallace a yau muna yi muku barka da sallah masu ci gaba da azumi kamar mu a nan Allah ya sa mu ma mu sallace lahiya. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5 a zangon FM a duk faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Halima Jumrau. da dai zamani ya kawo mu lokacin kafofin sada zumunta iri daban-daban kuma tun da ya zama dole mu yi amfani da su. Yaya za a yi a iya tabbatar da sahihancin labari kafin a yarda da shi, a amince da shi har a fara bazawa. Me ya kamata a yi a haɓaka ilimin ƙara fahimtar kafofin sada zumunta da yin amfani da su. Ma'aurata masu amfani da waɗannan kafofin sada zumunta, yaya za su yi su kawar da zargi? ka fahimtar da iyalinka san yanayin aikinka su tabbatar da cewar duk inda ɗaya yake zai iya sanin me ɗaya yake yi iyalinka na gefenka tana ganin me kake yi kuma ya kasance ba wani abu ne wanda sai ka koma can gefen kujera yana da kyau ma'aurata su zama suna wannan kafafe. To haka yake muna kuma tafa da kwalamar Ramadan da ayar mu ta yau daga Dr. Sharif da kuma amsoshin tambayar mu da muka yi a Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To da farko ga kwalamar mu ta ban kwana da Ramadan daga 'yar uwata kuma yayata Maryam Kabiru Fage. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau zan kawo mana abinda muke kira fages kunun gyada. A nan na tanadi gyada ta kamar kofi guda da shinkafa ta kamar rabin kofi ga yogurt dina ko kuma za ka iya amfani da nono kirdirmo da ga da kuma majinar bature ko kuma majinar gwamna wato sweetened condensed milk. Na zuba gyada ta yanzu a cikin kofin blender ɗita. zan zuba ruwa a ciki bayan ka dan zuba ruwa kamar zai kai kofi biyu haka sai kuma ka saka a blender din sai ka yi blending dinta bayan ka yi blending din gyadar za ka juye ne a cikin tukunya ka juya cikin tukunya sai ka ɗauki wannan shinkafar shinkafar tuwo kenan farar shinkafa sai ka zuba a cikin tukunyar sai ka ɗan ƙara ruwa a kai kamar dai kofi ɗaya sai ka ɗaura ta a kan stove bayan ka ɗaura kan stove ita sai ka kunna shinkafar bayan ta nuna da ita da gyaɗar duk sun nuna sun dahu kenan sai ka kashe wutarka sai ka ajiye ita wannan tukunyar a gefe yanzu sai ka ɗauko kuma wannan yogurt ɗin sai ka zuba a ciki ka zuba ita wannan majinar batura sannan sai ka zuba siga daidai yadda kake so ka juya shikenan kunin gyaɗa ya shirye to masu sauraron mu a sha ruwa lafiya kuma a yi sallah lafiya na ji usman yana ci a wace unguwa maryam <laughs> ga ya kamata a kai ziyara <laughs> za ka shan kudin gyada yawa eh, ya kamata da ita da zainab si mana eh, kawai eh, kin san sabon sunan shi yaya Usman Ahmad Kabara Arrakiyu. Da Azmiyu. <laughs> To yanzu ga ayar mu ta yau da Dr. Sharif Almuhajir aya ta shida a cikin Suratul Hujurat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله تعالى تكون ونن آية ميجرما ينا yana karantar هكونش هكونشن سورا رنزنشي da yin hukunci a kan shi da kuma ƙa'idar neman cikakken bayani kafin ɗaukan mataki kuma yana sanar da mu cewa duk wanda ya ɗauki mataki cikin gaggawa ba tare da bincike ba zai zama cikin masu nadama wannan aya tana cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya duk lokacin da wani wanda ba ku tabbatar da zancen shi bai zo muku da wani zance ko rubutu ko bayanai duk zai shiga cikin zance ya ce to kada ku ɗauki mataki a kai har sai kun yi cikakken bincike sakamakon saboda kada ku zargi wasu mutane cikin kuskure da jahilci saboda idan kuka yi haka daga ƙarshe za ku zama masu nadama a nan duniya kuma za ku iya zama masu nadama a lahira wannan gargaɗi ne gare mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mi koyi da hali nagartacce wajen ɗaukar zance da isar da saƙo farko dai Allah ya zargi wanda yake kawo zance wanda ba tabbatacce ba da fasikanci saboda haka dukkan mutumin da zai isar da wani saƙo ya tabbatar ya karɓe shi cikin hanya mafi inganci kafin ya isar in ba haka ba zai faɗa ƙarƙashin fasikanci ya ce idan koya haka zai zargi mutane cikin jahilci ko kuma zai saka mutane su zargi mutane cikin jahilci a nan an nuna mana cewa zargi ba shi da amfani kuma zargi wani nau'i ne na jahilci sannan kuma zargi kan jawo nadama ko kuma yin hakan kan jawo nadama kuma kan saka mutum a wuta ranar kiyama a nan wannan izina ce ga marubuta 'yan jarida 'yan siyasa masu shiga gidan rediyo masu shiga gidan tv masu amfani da dukkan wata kafa ta yada labari cewa su yi ƙoƙari su tabbatar da cewa sun isar da saƙo na gaskiya kada mutum ya riƙa karɓan gulma akan 'yan uwansa ba tare da ya samu tabbacin gaskiya ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law yu'an nasa bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum da dukkan abin da mutane suke nema suke dangana wa kansu cewa nasu ne ko kuma su ne kaza da wata rana wasu mutane za su nemi a ba su hakkin dukiyar wasu ko kuma jinanansu sai manzo Allah ya ce walakinnal bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar amma idan mutum ya faɗi magana ana neman shi da ya kawo hujja idan kuma wani ya ƙaryata ana neman shi da ya rantsuwa akan cewa wannan maganar ita ce ƙarya ce wannan yana nuna mana muhimmancin tabbatar da zance kafin a isar da shi mun wayi gari a cikin al'umma yanzu wadda ba ruwanta da iya ingancin labari kuma ana iya zargin shugabanni da zarge-zarge wanda ba su tabbata ba wannan kuma kuskure ne saboda wani ɓangaren wannan yakan faɗawa cikin gulma wani ɓangarensa kuma yana faɗa cikin annamima sannan kuma mun sani cewa allah ta'ala ya ce kada mu gulma saboda gulma cin naman ɗan uwanmu ne yana raye maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya shiga aljanna wanda yake yaɗa manci tsakanin mutane saboda haka mu kiyayi kanmu daga irin wannan ayyuka munana kuma mu sani cewa Allah ta'ala zai mana hisabi akan duk abin da muka faɗa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka faɗa akwai waɗanda suke rubutawa waɗanda za su isar da saƙo kuma za su kawo littafin gaban Allah wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqih wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura kowane mutum za mu rataya masa dukkan ayyukan da ya aikata a wuyansa kuma zai zo ranar kiyama da wannan littafin a rataye a wuyansa za a karanta masa shi shi da kanshi zai karanta iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi cikin waɗanda cikin mafarki ya gani a cikin wuta wani mutum ne wanda ake kama bakin lebansa. ake ja har zuwa ƙarshe nan ma yushar shida ƙaho ila ƙafahu nan ma gefen a kama har ƙarshe sai ya je ƙarshe sai aka tambaye shi wannan wani mutum ne sai ce wannan mutumi ne wanda yake yawo da alnamimanci a cikin mutane a cikin hadisin kuma ya nuna cewa a cikin wa'inda ya gani a wuta akwai wanda mutumin da yake zaunawa ya shirya ƙarya ya zana ta ta kyau har ƙaryar ta shiga cikin sararin samaniya a lokacin sahabbai bu san cewa karya tana iya shiga sararin samaniya ba amma a yanzu cikin mu'jizar Manza'n Allah sallallahu alaihi wasallam mun gano cewa ya san me ake yi da sararin samaniya wajen isar da sako domin yanzu kasancewar yanar gizo ta zo mana web gashi nan intanet mutum kan isar da sako daga amerika zuwa saudiya cikin minti ɗaya cikin sa'a ɗaya, saboda haka yan uwa ya kamata mu kiyaye ayi haƙoƙin yan uwanmu a kanmu da kuma haƙoƙin al'umma baki ɗaya. kuma bi umarnin Allah ta'ala saboda mu samu mu rabauta Allah ta'ala ya sa mu zama to yantattu cikin wannan wata mai girma Allah ta'ala ya gyara mu harshen mu ya inganta mana rayuwar mu assalamu alaikum warahmatullah Allah ya karba mana duk ayyukan mu Allah ya karba mana duk ayyukan mu ranar murna ce da yawan kauna wannan aya tana ba da mm, tsoro ha sosai jamila eh. ni tambaya ta anan mm. wanda zai zo ya gaya maka magana da wanda za a gaya wa yadda wane ne wahi jahilci ko wahi a ganin eh a gani na gaskiya wanda za a zo a gaya wa shi ya fi zama mai shiriri ta ɗauka saboda ai in kai baka ɗauka ba ai ba za a zo a faɗa ba Mm-hmm. ni fa ana wa tunanin ke gaskiya ni ma haka zan mm. ce saboda ka gani ma in baka ba da fuskar ma a gaya maka ba za a kawo maka maganar ba mm. kuma yadda nake gaya mutane koyaushe duk wanda ya kira ka ya mm. gaya maka abu akan wani kana gusawa abin da zai faɗi a kanka ya hi wanda ya gaya maka a kan wani. Wato shine kai mai kace. Yawwa <laughs> kenan mutum dole mu yi aiki da hankali. Amma abin mm-hmm. tsoro a nan fa shine kinga kamar sakon da ake aika ta WhatsApp ko kuma mm-hmm. ta Twitter ko ta Facebook ko kai baka yi da labarin nan ba baka mm. binciki gaskiyar labarin ba amma idan ka tura wa wani kai ma kana da laifi kamar ka eh. bude bakin ka ne ka faɗi abin laifin wani. To ka karba baka bincika ba kai ma ka tura wani. Baka san inda zai tsaya ba shi yasa ake kiran shi viral. harshe ya zama masifa kenan aka yi Allah kare mu musamman hmm. um, sai ina to shikenan sai mu tafi shafin mu na Facebook mun yi tambaya cewa a ganin ku me ma'aurata masu amfani da kafofin sadarwa ya kamata su yi domin kawar da zargi a tsakanin junansu ga amsoshin da wasu ku suka bamu. To sakon farko na Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce na farko ya kasance sun sa tsoron Allah a zukatansu. Na biyu ya zamanto kowa na iya ɗaukar wayar kowa ya ga abin da yake lokacin zuwa lokaci ko duk sa'ilin da ya so. Amma duk da haka babban rigakafi kada a fara amfani da waya mai yanar gizo. Ai kawai maganin bari kada a fara idan har akwai soyayya a tsakaninku ya kamata ta miƙa maka wayarta ka bata mai torchlight. Kai ma kuma idan kana gida ka rika barin wayarka kusa da ita idan kana wasu abubuwan ta nan ne za a samu zaman lafiya da amincewa da juna sako daga abdulaziz ibrahim galadanci to na baki mai toci ni me yasa ba zan rike mai toci din ba to ai shine wannan san kai ne a ah, wannan eh, waya ne eh ba mai babbar wayar ba jamila na je an ce babbar waya ta yi laifi to ni an ce in dau mai lafiya lau eh, ke in baki mai toci ke dai ce ke laifi ni ba zan iya yin laifin ba to sai junaidu ahmadu doro ya ce salam yau da gobe hakika akwai kalubale mai yawa a tare da ma'aurata musamman masu amfani da kafofin sadarwa kamar matan da ke gidajen ma'auratansu za ka samu cewa suna yawan yin catin wanda a ƙarshe har mijin ya zarge ta da wasu abubuwa kamar na rashin bashi lokaci. Yau da gobe a gani na ka canza mata waya daga Android zuwa Nokia mai tocila. kaga ba halin chatin ba facebook balle twitter don naga wanda ya dau matakin hakan kuma an yi nasara sako daga yusuf hadi kumu eh to ala sa shi ma rike mai torchlight din wannan abin da na mai torchlight din nan ba ni da matsalar da rike mai torchlight tunda ba ta da yanar gizo to amma kai ma ka rike ni abin da nake cewa kenan yau adalci nake so dan me eh. kai zaka rike wanda take browsing kai kuma ka bata mai torchlight kai kai me isa baka rike mai torchlight ba ka bata mai browsing ita ta dinga lura da me kake to hakika kan sai sako na gaba daga Aminu Yusuf Kari ya ce yau da gobe gaskiyar magana shine dole sai an kawar da zargi an kuma yarda da juna domin hakan ne za a iya samun zaman lafiya kuma kowa ya buɗa wa ɗan uwansa kofa domin sanin abin da yake yi a cikin tasa wayar to amma jamila anan kin ga ya magana mai kyau amma kuma manta kowa yana da sirrinsa a daji tsoron Allah dan ko ka buɗe kun buɗe wa junan ku wayar ba mm. wai lalle bane ba a ce ba sa yin kuma wani abu kuma ba su da wata hanci akwai ma wani da na taɓa samun labari aka ce ya hana ta ta shi ma ya bari kin ga duk sun bari ko mm. to amma kowa yana da layin shaboye shi in ya tafi ofis yana chatting ɗinsa ita kuma in ya tafi kafin ya da city na ta kowa ya ba kowa lokacin yin chatting sai kace yana da ofis din shi daban <laughs> to kin ga ba nan take ba kenan gaskiya kauracewa mm. zargin juna yawan musayar account din juna ma'ana kowanne ya san da zaman yanayin hulɗar shi da kowane irin kafar sada zumunta sako daga isa muhammad macina mm. kamar yanzu misali idan na shiga wani gari da ba network mm. jamila sai ne wa matata waya in ce a da allah wance duba min facebook ina akwai wani hoto ki sauke shi za a tura min office za a yi amfani da shi to ina mm. tabbatar miki za ta iya shiga facebook ina ko twitter na ta kuma mm. ciro hoton ta kuma ba da shi wato tana da damar tana da damar shiga to me a ciki in kana da gaskiya kana da gaskiya mhm. kwarai da gaske hamza abbas ya ce salam yau da gobe a gani na ya kamata magidanta su bar saya wa matansu manyan wayoyi sabida saya musu shi ke sa su chatin haka kuma na iya sa ta ba za ta yi maka abin da kake so a lokacin da ya dace in ka same ta tana online ba fata na Allah shi shige mana gaba duka wai matan mazan ne kawai ke sai musu waya su ba sa siya ne kai ka san ni ne mace ba ta da karfi eh. dole sai dai baya ma dai anan muna magana akan eh, ma'aurata eh. to sai abin da mijin ya kawo mata wai dan menene ba za su iya kowa ya wa kanshi fada fada ba ya san <laughs> cewa wannan fi sabilillahi ake zaman taron nan kuma auren wannan addini ne ibada ake To, ni Allah ya rufe asi, mai ɗaki na ba ta yi, kuma ba ta damuwa akan hakan. Nakan share aƙalla awa hudu da dare ina kan sadarwa, amma wallahi ban sani ba ko abin yana damunta ko kuwa, amma ko ni kaina na san kuskure ne. A koda yaushe ina ƙoƙarin rage aikin social network tunda ni na san kan tsiyar da a ce ita ma tana yi da ko matsala ta auku. Fatanmu Allah ya sa mu fi karfin zukatanmu sako daga Abubakar Bra Difa. wani ya burge ni ya faɗi gaskiya ya faɗi gaskiya mu ma mu ma ba kan wallasa bane maza kuma Allah ya sa ya bari din to kinga abin da ake so kenan. Kwarai. wallahi wallahi kun bani dariya amma daga nan kenan dole mata su tashi su nemi sana'a yawa sana'a hmm. dole kai ma kuma ka karfafa ta tai yawa hmm. to yanzu ga zauren matasa da ci gaban muhawara akan kahohin sadarwa na zamani yadda za a iya tabbatar da sahihancin labarin da aka gani a cikin su da tsarkake abin da ake sakawa da yadda iyaye za su rika bibiyar abubuwan da 'ya'yansu suke yi a kai da kuma abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi don kawar da zargi a tsakanin junansu. su Jagoran muhawarar Mahmud Ibrahim Kwari na tare da Malam Nura Ma'aji da barista Maryam da kuma Comrade Sa'idu Dakata. Na farko ka fahimtar da iyalinka san yanayin aikinka. Misali, idan aikinka aiki ne wanda yake buƙatar ko da ka koma gida zaka iya buɗe kwamfuta, kuma ya kasance cewa wannan aikin da kake ba wani abu ne wanda sai ka koma can gefen kujera kamar yadda comrade ma aje magana ba a'a ba laifi ba ne don ka rike kwamfutanka a kan cinyarka iyalinka na gefen ka kuna magana abinda za ka iya turawa tana ganin me kake yi so idan haka aka zo irin wannan gaba in lokacin da ka gama ka rufe aka jima ka ƙara ɗaukowa wannan abin kuma ko da waya ce za ka yi amfani da ita ba sai kana rurrufewa kana koma gefe ba a gabanta kana buɗewa ina ganin cewa wannan ma zai iya kare zargi matukar ta gamsu da abin da kake kuma ka sanar da ita zaka ga wani zaure ne wanda ana yada al'amuran addini akwai kuma zaurika waɗanda ba wai mabiya addini ɗaya ba ne a'a an buɗe shi maganganun addinin ake yi domin a samu fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai so irin waɗannan zaurika za ka ga wani ko dai na addinin ko watakila ɓangarancin ƙasa ko kuma watakila wani abu ko da yaushe za a iya jeho wani abu wanda yake buƙatar kai kuma kai sauri ka sanar da ya abin yake bisa ga abin da Allah ya sanar da kai yayin da wataƙila kake gida wannan waya in dai tana tare da kai ko da yaushe za ka rinka wannan tunanin cewar bari in duba na ga ko wani abu ana tattauna wani abu wanda watakila zan iya ba da gudunmawa so shine yana ɗaya daga cikin dalilan da ake ganin cewa kamar wai mutane ba za su iya rabuwa da wayarsu ba da suna gida. barista maryam kamar yadda na riga na faɗa akwai dama shafuka da yawa wa'anda suna nan kuma da azumi ko kuma ko kuma wani bayani zaka ga sun ƙara kaimi akan abubuwan da suke yi to hakikanin gaskiya dama um, in aka zo kan group haka kamar misali shafi abin da ake don lura da shi because ita ainihin facebook misali yanzu yadda ta riga ta bada dama shine kawai kowa zai iya postin abu amma kuma da ta riga ta bawa kowa yancin ya yi postin ko kuma ka saki abubuwan da ka ga dama sai ya baka kai da za ka zauna ka saurara sai ya baka damar ka tantance abin da kake so kai ka gani ko kuma abin da kake so kai ka saurara a kai na misali idan mutum ya posting abubuwan batsa wanda a kulle yawan kana gani kana kuma cin karo da su idan mutum ya postin wannan kai kuma a matsayinka na admin in ka riga ka saka a cikin wannan privacy din wannan group din kan cewa kowa da zai iya posting kai kadai ne ko kuma admin ne kawai za su iya approving wannan posting idan ka je sai ka duba ka kuma tabbatar da menene ya posting din ga kuwa ta wannan ka riga ka rage ah, abubuwan batsa kuma kana magana akan abubuwan da suke taimaka ko kuma ah, maganganu ko kuma shafukan da suke taimakawa wajen inganta ilimin mutum ya kuma taimakawa wajen ah, samun murya mai dorewa a cikin wannan watan zaka ga misali yanzu akan shafukan ta facebook da kuma shafuka ta whatsapp in gabaki daya zaka ga akwai wanda a kulli za zaka ga an saki ayoyi kuma an ba da ah, translation su wanda in kana duba ko da ka manta da kuma hadisai ko da ka manta a da kana gani ko za su tunasar da kai za kuma su tunasar da kai da kai kan cewa ok ga abin da ya dace ka yi ga kuma abin da ya dace ka bari yanzu kamar jiya akwai wanda aka riga aka saka akan cewa mutuna fa azumin nan fa ba wai muna azumi don mu hana kan mu ci da kuma sha ba azumi ne wanda yake nufin mu kiyaye harshen mu mu kiyaye tunanin mu mu kiyaye duk wani abubuwan da za su iya kai mu ga halaka iyakaci kuma za su janyo mu kuma kusanci kanmu mu kuma kusanci abubuwan da za su taimaka wa addinin mu gaba kidan mu karan kanmu mu samu um, riba biyu a nan duniya da kuma lahira gaba kidan kamar misali ta bangaren social media akwai wanda za su dinga tunasar da kai kamar yanzu misali ran juma'a haka za su tunasar da kai kafa ka manta yau ka karanta suratul kaf idan da wani abin kake ba ka hau ba za ka manta kuma ka sha'afa da shi amma kana hauwa kowa ya san falalar suratul kaf da kuma ragowar abubuwan um, addini da kuma surori da ya kamata at least ka karanta a wannan bangaren kakwa idan ka bi ta wannan bangaren za ka ga cewa e ita kafa ta sadarwa ta social media da sauransu tana taimakawa wajen inganta rayuwar mutum amma kuma za ta inganta rayuwanka idan kai ka san yadda za ka yi amfani da ita kenan wannan yana nufin akwai daga cikin masu amfani da social media amma sun jahilce ta kenan tabbas akwai wanda suka jahilce ta yanzu kamar misali an ce facebook tabbas an ce facebook ne ta yanda shafi ne ake tunani kamar na bayyana fuskar ka da sauransu amma yanzu a social media an mai da ita facebook ta zama bangaren da zaka zauna ka ɗau hotuna wala ka rufe jikinka ka sutura kanka kuma ka sutura ba kawai ka dauka ka bayyana shi ka tura wa duniya ga baki ɗaya su gani iyakacin kawai kai burinka a nan gurin shi ka duba likes nawa ka samu mutane nawa ne suka ga wannan hoton suka yaba da ita mutane nawa ne suka je kan wannan batun hoton da suka ce a kin yi kyau a no ka yi kyau a ka haɗu a wani da sauransu so kaga idan muka zauna muka duba wannan zaka ga cewa ka jahilce shi yanzu akwai mutane da yawa inda na riga na sani maganganu za su yi ta cikin hankali da lumana saboda sun ma'abota karatu ne da sauransu amma da zarar sun yi magana zaka ga wani zai jahilci abin iyakacin abin da zai samu shikenan sai ya so mazagi ka wannan zagin da kake yi ɗaya baka tsaya ka fahimci abin da ake nufi ba ba kuma ka tsaya ka yi hangen nesa ba kai ka jahilci abin kuma na biyu ka zo ka ci gaba da yaɗa rashin tarbiyya a cikin al'umma because zaka ga mostly waɗanda suke posting zaka ga sun girme ka ko da ba su girme ka ba kuma a dinance ma an ce ka girmama mutum ko da karami ne ka bashi wannan mutunci ka kuma mutunta shi amma da zaran ka ga mutum ya riga ya posting abu kuma ya saka wani abu wanda shi ba daidai yake da ɗabi'un ka ba kuma abin da kake so ba shikenan sai ka jahilci abin baka tsaya ka fahimta ba sai dai ka so mazagi ta uwa ta uba koyarwa wannan rashin tarbiyya yake koyarwa ta wannan bangaren sai ka iya cewa eh ya taimaka wajen ingiza rashin tarbiyya amma ka duba shi ta bangare guda kuma zaka ga cewa yana ingiza tarbiyya ya danganta da abin da kai amfani ma nura maji maryam ta yi maganar masu amfani da wannan kafofi na sada zumunci da yawan su ma basu fahimci ma'anarsa ba wai a cikin ma'aurata ma ana samun haka sosai wato ita kanta waɗannan kafafe wata tafi wata sauƙi misali ka ɗauki twitter ko ka ɗauki linkedin ba kowa ne yadda za ka zo ka ga mutane da yawa ma'auratan ne da wanda ba ma'auratan ba a facebook a whatsapp in ka tafi twitter za ka ga kusance virtually duk mutanen da suke kan twitter yawancinsu zai wuya ka ga irin wannan shashancin da ake ta yi a kan facebook saboda facebook yanzu ne kana hawanta ta password ne sunanka da password kasa email ɗinka da password kasa ka shiga kana zuwa in aka nuna maka basic wajen da zaka daddanna ka shiga yanzu ne amma twitter kama yi sadarwa akan twitter kana buƙatar wani technical capacity a kanta so babban abin da za mu ci mutane shine a daɗa buɗe ilimi kan harka waɗannan kafafe saboda muhimmancin su duk da suna da matsalolin da suke ka san abin da yasa um, muke nanata batun ma'aurata ɗin nan bayan su kansu a matsayin mace da miji batun yadda suke amfani da ita wannan kafar sadarwa ta sada zumunci baya ga tasiri akan rayuwarsu zai kai ga tasiri akan 'ya'yansu yana da kyau ma'aurata su zama suna wannan kafafe na biyu kuma su yi wa kansu adalci su tabbatar da cewar duk inda ɗaya yake ɗaya ma akwai alama ta in an taba za a iya zuwa inda yake zai iya sanin me ɗaya yake yi saboda kafafen nan daga twitter har facebook har linkedin din duk za ka iya connectin nasu akwai application din da kai downloading duk gaba ɗin su za su iya linkin ɗinka message ɗaya zai iya haurawa kowanne so ya kamata su yi wannan in ba su sai da za su yi ba ya kamata a ci gaba da addada neman ilimi akan amfani don rashin neman ilimin akan yadda za a yi amfani da waɗannan kafafe zai iya jefa su cikin matsala ɗaya wa ɗaya nisa kuma ɗaya wa ɗaya nisa a nan zargin zai daɗa a huruwa ya kai matsayin da ba ma a Allah kiyaye ba a so ya kai sannan game da yara da kai magana ya kamata iyaye akwai followership bayan friendship ma bayan abokantaka da kake eh akwai waɗanda ko mai mutum yayi zaka ringa ganin aikinsa kuma kana bin sa zaka ringa zaka zama mutanen da su ne na farko wajen sanin mai mutum yake so sukan saka ƴaƴansu suka kai wasu shekaru in suka hawar misali shekara 18 sukan ba su irin wannan damar wasu kuma duk sun ba su wannan damar ba sa barin su su tafi sakaka kowanne feji su shiga da sun gani su ne ma suke da password din nasu in yaran za su bude za su zo wajen su dan duran da ka saki yaran ka suka canja password din su wanda ana samu wannan matsalolin in baka bibiyar su definitely za a shiga cikin halaka babba yarinya ta ringa magana da wani har ya ja hankalinta a shiga wata harka ta daban so abu mafi muhimmanci ga iyaye shine bayan tsarkake yadda za su yi harkar sadarwa wannan kafafe da muka yi magana a baya ya kamata yaran su su kasu zama kasa da sha takwas su zama daga sha takwas zuwa sama a shekara in ma za su basu su su yi amfani saboda abun yana da muhimmanci gaskiya duniya ce ta zama ƙaramin ƙauye idan har kana so yaro ya shiga ya ilmanta kwakwalwarsa da daɗa buɗewa ya daɗa wasa kwakwalwarsa ba abin da baka samu ba ka waɗannan kafafi so ka ce yaro ba zai hau ba akwai matsala kamar kana dakile shi ne idan ka bar shi ɗin ka bi ci dunduniyarsa ka ringa cin dunduniyarsa kai adin nashi a sufurin ɗinka ya zama follower ɗinka duk abin da zai ko za a twitter ko linkedin ko facebook za ka sani Joe. Man saurare ƙarshen shirin namu kenan Malam mm. Usman da Malama Jamila. <laughs> Amma kafin eh bari mu dan mika gaisuwa ga masu sauraron mu mm. kamar Hassan Abba wanda ya ce barka da sallah daga Hassan Abba ta sai sani mai lange-lange yalwa wanda ya ce bai kamata a ce akwai sirri tsakanin ma'aurata ba to kaji mm. wani abokinka. Sade Sa'idu Daura Abubakar Ahmad Roni da Abdullah Abubakar da Alhaji Abbas Baffa Chaladi da watan za ku sha ruwa lahiya. Mm, kin gaya musu sakon ko sakon ki a wannan shirin gaba daya me ya sakon adalci a tsakanin juna kawai shine magana <laughs> shine karshen eh. magana to eh. shi kenan kun ji adalci a tsakanin juna in ka sai karama waya ka sai karama karama in ka sai babba ka sai mata babba ma da kake amfani da shi iyakacin shirin kenan sai gobe ku huta lafiya masha Allah <laughs> ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba Amurka na ta kiran ku a yau ta daina ba. Yau